Daga sashen Hausa na Radio France International muke gabatar muku da wannan shirin na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria, shiri da ke taɓo wasu al'adun jama'a ko ina suke. Yau shirin namu za shi da magaran ne da ke ƙasar jamhuriyar Nijar domin mu ji bayani game da sarautar ɗan madami, amma kuma na da magaran. Saboda haka za mu roƙi mawaƙiyar sarkin maraɗi domin ta shiga da mu masarautar sarkin da magaran. Zabiya ga filin naki. Bismillahi rabana zani ga aiki na. Allah wahidin ka kama mini aiki na. Yanzu ƙasar Nijar haɗin kai muka so Nijar, halishan nan goma da ke zamuna cikin Nijar, mun zama tsinciya mu guda ne lak, shawaran mu dai ce a cikin Nijar. Nijar ko Masar ba ta yi mu da raija ba. Madalla tun da mawaƙiyar sarkin maraɗin ta buɗe mana wannan shiri za mu fara ne kai tsaye da ji daga bakin ɗan madamin da magaran sassalan wannan sarauta da aka bashi. Saboda haka ne Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da ɗan madamin da magaran ɗin inda ya nemi ya gabatar mana da tarihin wannan sarauta da Allah ya bashi. To wannan matsayi na ɗan madami matsayi ne wanda allah ne yake yin shi bayan haka an an koma can baya cikin tarihi kowa kaji an cewa ne ba banza ba domin gabaci da kima na tsahinmu can baya shine tarihin cewa a tsohon tarihi ma na da da kuma masarautar damagaram da kuma girma na sarakan da suka gabata suka shuɗe cintan tarihin baya allah ya sa mun girma mun yi wayo tare da iyayenmu kuma aka san haka shi ne tsofonmu alhaji malam amadu malam abashe shi alhaji malam amadu malam abashe shi abas din abashan kakan namu shi dan amadu mai gayya ne shi kuma amadu mai gayya shi da kansa dan sarki ibrahim ne to saboda haka shi kuma ibrahim sarkin da ne amma an samu rishin jituwa shekarun baya can can tarifin da shekarun ɗaruruwa ne wanda shi ibrahim allah ya mai cikawa a wani artabu da suka yi na rashin fahimta juna dangance da ita kanta masarautar wanda aka yi artabu a can ƙasar daura ƙasar zagon daura haka ɗin tanimun in da shi ibrahim ya kai mishi gayya bayan tanimun yana daura ibrahim yake nuna cewa ma shi zai iya gama hadda daura ya yaƙe su haka san tarifin ya ce da aka gamu gaba ɗaya aka cin masa Allah mai cika a wannan artabu bai gadija baya ba shi ma dan uwan can bai gadija baya ba cewa ma shi gurin kabarin na shi Ibrahim ya kamata fa a koma a koma gina makabartar da saboda tarifin jihar da magaram da mai martaba sakin da magaram da zuri'ar tanimun da take mulkin da magaram a yau kal wannan tarifin ya ruguje matsayin masarautar da magaram ya salwanta kai kana fafutuka ta tallata masarautar da magaram domin a santa duk da cewa sanan naci a duniya me yasa kake wannan jajircewa din to saboda ka san baka iya son mutum haka banza in bai zan jininka ba ko dan uwanka shi dai sarkin da magaram Allah ya sa eh, bawan Allah ne wanda Allah ya jaramta da makirci na siyasa aka dakatar da shi kusan shekara goma kuma eh, zama da muka yi tare da shi na amana na jin ciwon masoyi dan uwa na sharafce shi na bincike shi na auna shi cikakken sarki ne don babu hali ɗaya daga cikin hali na talaka na rashin mutunci ko na rashin amana dangance da irin halinsa dangance da irin halinsa kuma akwai juriya sosai da haƙuri don saboda ka san mun karanta walittaka hali goma sha uku ne to mun ga sarki abubakar yana da hali goma sha biyu to akasin Farkon alamar walittaka hali bakwai ne ya da hali hali hali hali na walittaka goma sha biyu to shi yasa wannan makami na dan madami a dukkan masarauta sai wan sarki mai ci yake yin dan madami ko dan babban wa wanda shi babban wan bai samu sarauta ba yake ci ko kuma kane wanda ka fi so ko kuma masoyinka cikin kakanninku wanda ka fi so ita dan madami ba a yanta da tsoro ba a yanta da ƙarya ba a yanta da gazawa dan madami sarautar amana ce. Amma ku bari ina faɗa maku komi gama, Najeriya da Nijar daidai duka. Wannan tsori ya yi da cikin duniya. Tun da mun ji kalaman ɗan madamin na da magaran, sai mu sake bin Abdulkarim Ibrahim Shikal, wanda ya tambaye shi yadda aka yi ya sami wannan sarauta. Ga da yadda wannan hira ta kasance. Amma ya aka yi aka baka wannan matsayi? Wannan matsayi ya danganci daga awo na zamantakewa da muka tabka zama na shekara goma da shi. Kusan kowa ma ya watsa ya bar mu. Daga ni sai shi sai shawara ta sai tashi. Sai kuma sauran hwadawa da suke nan tare da shi a mai da sauran iyalin shi da kuma can sauran 'yan uwan shi wa'anda suke juyayin abin da ya faru shekara goma bayan da za su iya sun kama Allah suna ta tasbihi kuma Allah bai kashe wasu daga cikin mu ba ya nuna cewa Allah zai tabbatar da gaskiya domin annabi ya ce mu don mutumin da aka zalunce shi bisa rashin gaskiya Allah sai ya bayyana gaskiyar don ya shiri zuri'arsa don zuri'ar ta masarautar nan ta fice a shafa mata kashin kaji kuma Allah ya bar wannan kashin kaji a cikin gidan Allah sai ya iya sai dawo da gaskiya kuma waɗanda suka yi makircin dukansu ba su mutu ba allah ya dawo da gaskiya dama gurin shi mai martaba allah allah kalka kashe su ka dawo da ni bisan sarauta don ka bayyana gaskiyarka saboda ka dan madamin da magaram a yau mu allah ya sa zama na muke garin mai muna kasuwanci muna harkokinmu na ma'amala eh, zama can fada eh, muna zuwa gida mu zamna sati guda kuma a zanta yaya ake ciki da zaman duniya kuma da abin da yake na girma na shawara shi sarki kan kiran mu a kowane lokaci babu dare ba rana kuma muna hamzartawa ma'aikata abin da yake bukata. To kamar akwai wasu masarautu na kasar Hausa ko a Nijar ko a Najeriya da ke da irin wannan matsayi. Misali akwai mukamin dan madami a Damagaram akwai mukamin dan madami a Daura. Ka san shi na Daura? Eh na san shi dan madamin Daura ya zo ya ka gaisuwa ta ban girma da babbar tawaga. Mai martaba sarkin Damagaram sarkin Daura ya aiko sa ya zo ya kawo gaisuwa ta ban girma ta godiya ga murnar ko masu mai martaba sakin da magaram saboda haka aka umarci duka manyan fada su je su tarye sa kuma tun da shi makamin sarautar mu ne muka zauna bisan teburi guda muka yi gaisuwa na ban girma da shawarwari da firarraki ya zo muka rako shi wajen mai martaba ya yi gaisuwa kuma ya isar da saƙo kuma muka raka shi ya koma can daura aka si kamar dan madamin zazzau yakan kira nama mukan zantawa kuma akwai manyan masarautu wanda suke da dan madami kamar na rano duka wannan ita dan madami sai babbar masarauta ba haka ba ne kurin ake iya a kirkira ta don ko mutum yana da wani hali na dukiya kurin a kiraye shi a mashi dan madami eh baka ji ba wannan marganyi mawakin yana cewa dan madami ali baba mislikin wada ba a kai ma wargi to duka ma dai in ka duba halayenmu duka da dan madamin duka gaba daya halaye ne duka iri daya don Allah shi yake da hikima Allah shi yake da daraja kuma shi ke ba da daraja ga wanda yake bukata dan madamin da magaram Alhaji Malam Umar Ahmadu muna godiya san kira mai martaba sarkin maradi sai ka rufe mana filin sarkin maradi a riga ga gasan masu gasa ruwan zafi maganin mai zalin kishirwa sarkin maradi ga ka sarkin sarakunan ƙasa miloniya na sarakai miloniya na sarauta miloniya a wasu afirka sarkin musulmi ne kai sarkin masu kuɗi ne kai kai miliyoniyar miliyardar miliyardar na masu sarauta miliyardar na masu kuɗi mai gwamnan suna mai in mutum an ce mai sarki ne ba a ce mai ba sarki ali in an ce sarki ali ba a ce sarkin katsinan maradi in an ce sarkin maradin katsina shi ba fari bane kamar ka in an ce fari ne shi ba dattijo bane kamar ka in an ce dattijo ne bai da bargar mota kamar ka in an ce mai motoci ne bai da arzikin ka in an ce mai arzikin ka ne bai da darajar ka bai ya farin jininka ba da albarkarka ba da ka ba gogawa da maza su barka su ce tuntu. masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin abdulkarim ibrahim shikal da injiniyan namu ibrahim tukur dan mutan kefi ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri.